sayayyata kuma shi kenan sai ku nemi ku mai da ni buri boku ne za ku a kwali a ashi ko bagoran nan kuma billahi lati ci mutuncin mu da kwarai kuwa mu ne fa ka fa ka kyale shi tebur ka kyale shi mun dai da ga tsofafin gaban tebur wallahi ku ne mu ne mu za ka ga tsofafin tebur ka shiru mu yi hakuri wallahi tebur ne ku mun da inda abin haka ne ni zan can banza ni za su a mai da ni wuri boko ni za a yi maji a kwali aikin banza aikin wobi a kai hmm. yawa to gwada mu je mu sa da kan ka da kaji kaka wallahi ban ga wani abu na tada hankali da har zai sa babu da jita ya ji ta tafi gida ba saboda raya sunan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kun ga ku abin da Allah da manzon suka halarta bai kamata a ce ku ku hana saboda ko wani kishin kuna rashin dalili ba dinya kuwa bata kai ki ba fa kun kuma kin ga irin cin mutuncin da iyayen yarinyar suka yi wa malam kare baya dauka eh duk da haka ai suna manzan Allah ce kuma kufa don dan fa ba abin ni kuke ba a ƙauye kuke mm. wallahi in abin ni ne zo ki ga masa kuɗi suke auren yara ƙananu kamar ni waɗanda ba su kai ni ba to ai mu wani abun kunya zai bar mana a karkara abun kunya zai bar mana a dinga yi da mu gida gida mu kasa zuwa gidan biki mu kasa zuwa gidan suna to ina ruwanku ba sunan manzan Allah zai raya ba a'a ina bayan shi wannan wani haka ne to shi kenan haka ne a zubar da muke kenan kike nufi ni ban ci a zubar da ku ba amma ku dinga bai ne kuka wanda za ta dafa mai fried rice to a kawo wanda ke za ta hana ki ma shigowa gida Allah wallahi saji ai ni kawa sai auri mun gaban ni kuma sun ci ne ta fi abuwa na ah. ma leji fa ake dan yi haka ne kyau gaske ne abin da yake ta je ana fada tsakanin ke malam kai ka ga budiri dan dai baka nan ne sai ka ci wani bugagge fa ya zama ni ba na ganin laifin shi me yasa ka faɗa haka saboda so domin shi so makaho dan dai biki taɓa yin soya ba ne sai ni wallahi yanzu aka mata sai sarki kin san babu ban tashi hankali a duniya da ya fi ka kamu da kamu da san wanda baya son ka lallai kam amma dai duk makantar su ai ya san daidai ni fa wannan mutumin fa ya mun tsufa ma kawai da kici ba ki san sa amma shi so ba ruwan su da tsufa ko kuciya ni yanzu kin ga zuwa na birni ya shi kasuwa sau ɗaya na ga wata yarinya ha kawai na jina kuma sa duk duniya ba abin da nake so a cikin zuciya ta sai shi sa nake tausaya masa gaskiya amma kai kokari fa amma yanzu yaushe za ka koma birni aikin san bana zafi kawai da yake faɗi sako me zai ne ke bukata so nake ka ta min less amma wannan kalan orange nake so ke kullun aikin ki nan less less less Allah <laughs> amma akwai lokacin da zaki gane DBB. Kiwon Allah. Zuciyar ta a kona take. Da kabarbali da raɗaɗi. CBB. Kiwon Allah. Ki kwana da cikin zuciya ta don kashe raɗaɗi da zuci da zuciya ta kashe. Malam ina ganin girman ka da darajar ka ja sun zubi a idanu. ko kai ba malam bane kuma ba a ce tsoho bane malam ba zan iya auren ka ba na haka ka rabu da ni zibibi ga sun kyawu ba kamace da ku ba ba kamace da su ba ne amma ni ba na daga cikin su kawai na biyo ki ne domin in tabbatar ma da zuciyata abin da take zai a birni wata rana a kasuwa ko ya ke gane haka sanda kake kallo na kawai suna kula da kai har abin da ke gama abokin to ai wannan ranar da ke ta neman ki ƙara ganin ni ma na koma wurin amma ba to shikenan idan ba za ki damu ba na bayyana miki abin da zuciya ta take na sani sai dai zan so ka ƙara gaya mu samu natsuwar zuciya to yanzu ka tabbata yarinya nan tana son wani irin ya tabbata ai daga labarin da ya baki ke ma kin san yarinya nan tana son sa shi ma yana son ta yanzu kawai abin da ya rage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 Ya area ka tukuna. A'a ai ofisa ba wata matsala. Eh. An da mutane da abin da aka ga musu suna kiyayewa. A area ko? Eh. To. Nan fatin da ka wannan ku diddifi abin da imirgina ta gidan bulu. Eh. Har bakin kogi. To. Ba ko ɗan wani shan wani ganye ban gani ba. A wajen. Ka san ana ta jan kunne. Kuma duk mutane suna kiyayewa. Sai masu wankan bakin kogi daga gidan wani. Ba masu shan wiwi. sai eh, ba samu ba sai duk ba ɗan wuri a gurin ba ɗan wuri ba ɗan shoji masu wankan kogi na ce kowa zai yi wanka ya sa gajeren wani in kuma kai wanka tumfir to kuma ƙa'ida ne za a tura ka a mota sai ta da mushi ga sabulu ga gajeren wani garba ka zaga ujiran yan goro ka gani ma kaga tun da kana abin da ika yi idanun eh? ka kai idanun me ya faru kalle dai ka gani gashi can gashi nan ga ta nan jaka ce baka menene kai ne eh? kango idan ku zai gani

garba ko ban isa ba ne ka isa ka rubuta suna da ka tura da nisan bisa in dai akan wannan jakar ne wannan ka zo ka kashe ni da rana ban shirya ba ban karya ba ban ci abinci ba ka kashe ni da rana ɓaran tuɗi ma kakin nan san kibar ba ka ƙauna ta aikin nan. Da ka ɗauko da kan nan na gara a tura ka san bisa? Yesa! Ni kake gaya wannan magana. Yesa, <laughs> ni kake ta yankurin sai ka tura ni lahira da rana. Ni kamana. Wa, ka taɓa jin wanda ya leƙa lahira ya dawo? Ba ka da hankali ba. Eh? Alƙuran ba ka sake. Ba ka ba kenan. Tun shekaran jiya na gaya maka. Ka ji magana da zan gaya maka. Doron kai da. Da kunnan basira. Eh. Da kuma kunnan aiki. Wannan gaskiya ne. To. idan na tura aka da ko jakan nan eh. aka kawo nan wannan idan aka samu wani abu fari mai daɗi a ciki mai kyau eh. babu sunan garba ciki gobe and no complain namu ka amince da tsiya da daɗi da mutuwa da abin da kuka samu a cikin wannan jaka ku rike ba ka so tun ya karan yin ma na ci wannan to kausha eh a cikin aikinka na eh. shekara da shekaru da kake da jarin takaka gaskiya ne ka yi nan maza ka je ka ɗauko min jakan nan waccan eh. an gama sha ilaha illallah garba ranka an ce zuma ga zaki ga harbi garba eh. ranar ranar ranar shuka da wahala ranar girbi da dadi bari fara ɗauko ka ɗan ka gani garba a a ba wani ka fara dauko kawai a raba abin na ba ah. a daga ake na ka fara sa aljihu ka gani ai na yi aiki kyau ka san a cikin aikin ɗan sanda eh. akwai shafin da baka karanta ba eh. kwabari and the planning to nan na gama yin kwabari zan yi planning din dauko kan nan eh. sai na ga cewar kai baka gama sanin me kwabari ba araba bana araba bana wada garba ina jin garba yes sir you are understandable boy yes understandable constable yes sir you know i know goodbye ban gane gudu bai ba oga ka ba dubu biyar dara aljihu ka ce min gudu bai oga ka yaya ka san ba dan kai shaƙe ka ba eh. a ce na ci mutuncin kakin nan eh. Allah na shaƙe ka sai na ka da kai ka san kowa ko kuma fitar kuɗin nan ka biyar fitar kuɗin nan akwai matsala baka isa ba kai dan ba kulle ka aikin dan sanda bai lalace ba yanzu ma ka kulle ni tunda ka dafe jaka jaka jaka ashirin jaka ashirin yi wallahi tallahi shikenan wallahi yanzu ma ka kulle abinda za ba in je in dan samu maka dan abinda zaka dan dutsa ka jira na nan yanzu nan nan kawo ma tuna jira ka eh hanya ba zan wala ba zan jira ka ba ah, ka jira ni mana to shike to eh yawa kuma wallahi gaba ɗaya ma sun mai da ni wanda sabulu billahi gaba ɗaya sun sabe ni billahi a ah! dan ai kwayo da dan balangu da mai sai da kifi shushe na mai sai da rake mai sai da dabino ya lamballo anan billahi wanda ya shigo hannuna ya gama yau. wani ba ku yan kabu-kabu yan acaba ko yan a daidaita sahu duk sahun da wani ya daidaita zai na baje to wallahi ballan da juyin da hali babu abin da zai kawo kawo ni kawai wani abu da ya ba ba ina zuwa ya aka bani ni ba ta gana so ko wani ya mai abu da ta zama ni ba ni jira jiya kuma nawa ne ke banka a wai ruwa ya ci bari gaskiya ne to wallahi abin da ya faɗi gida da wajen kaje alaba babu wani inyamuri ko inyamura ko bai rabiya da bai raban da musu sanni ba a ah, to ko na yi ni zan da labari na yi kaurin suna wallahi da kin je gida din yar hau to ni ɗaya ce kwallin kwal daga ni kuma sai dai ah, sai sai sai yauma ai na kure maleji babu wani bai rabiya ko bai rabi da wani inyamuri da inyamura da musu sanni ba kin dai ni ce sheda a'a to ga ka kuma zahiri wai ba sun ga dan kaciya kin san me na tuna baya ya eh. zaman hausa lai eh

wadda mace fa nake nema wadda zan ba kuɗi a to ni warwa ce ce ah, ki ji dan iska anti batan nono muke shirin gani a gidin budurwa to ni kuma wallahi in dai ba mace na gani ba wallahi ba zan ba ni kuma zan ga uban da zai ce ba zai bayar ba to shikenan mu zuba da ni da ku to ni ce mai guri ni kuma zaka ba kuɗi to wallahi wallahi in dai ba mace na gani a gudan ba wallahi kwantala ba zan ba to baka isa ba ka san dai ba kyau ta bari kuma ta ta bari ina matan suke ko sallame mutun kan muso wallahi sai mu danka dan kawo wannan ba ba mace na gani ba in ba mace na gani ba wallahi ba wani zan dauki da abun da za ka kace ka na wuce kurare da yawa kai malam kudin mu ka ba ba mu za ka ba alhamdulillah ba shi ba kai fashewa ne ta la ilaha illallah wa shahada anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam

operation din nan kanin ya lokacin da muka shiga ƙauyen shi wanda ya ɗauko wanda ake zargin cewar shi ne ya haddasa fitila a yi rigimar tufaiti ne tufaiti ne ya da kasin da ke shi wanda yake rigimar tun da wani da ake zara ya kare rigimar a kan a ah. yi <laughs> ki gane ba wai yi ne ya haɗa sarki a a dama sun tsara abin kuma ne to ta tsaya sosai ba da bakanta oh me ke da bare wani ne wallahi na bai ya kama ni da ya dinka duka na idan ka duka na ya sa hannu a juna ya bincike mun kuɗi ina jin ya bincike ya kama ne na duka na duk da haka amma yana bai sai na gara in ce zan tsaya in faɗa shi kamata ba sai na ce gwara in zo in kawo ƙara nan dan hukuma ta shiga da kato wani area ne nan nan nan sarari wajen ɗarfa nan nan wajen lungu menene suna disamba kai disamba suna ne menene sunan ka na ainihi. baban gida yar kwai amma an fi kira na da disamba a ah, kai sunan ka yar kwado ko na kwado a ah, unguwa to baban gida suna na ai da san da ce da kai kwabu diddigi ne kai nan kamo gun ka riga kai rufi wani lambar wani 0 0 25 38 51 two ka tabbata an ji za su yana nan a cikin gida don yana fusga ma har karo ya daga ya fada cikin gidansu. Kai kuke ba ku aure ta Kai, ku bar aure. ka zo ku je ku dubo da mutum. Eh, ya ranke da duk wancan Ina jin Ina da wata magana. Wannan kes ɗin fa na Disamba. Ka san kes ne na fito. kuma dukiyar na kuɗi ba kyan zai ake tura karamin ɗan sanda ake ai wannan kyan ɗin na disamba ni ya kamata a ce na ji a kansa domin shekara ta ashirin da kuna aikin kansa duk wanda salo da za a kama mai laifi ko wani kwance-kwance na ban karɓa a kama ba wanda ban sani constable garba ya an gama ranki ko da gida ma an ce kamar maza tana da ko ba faɗa da babar kallo na ga ka da ya dace a ce kai ne ma ka tuntunin na riga na dace in dai kasu ne to saboda haka ka je ku dole shi amma ba kai kai mana su dula sunan wata bar magana ce rafi ai ba da ki ina nufin kai ka bari ya sumbule ranke daɗe ba zan ba ku ai da ba ran yin bule a ah. ya sunanka? Disamba. Hmm? Disamba. Sunanka Disamba. Ne suna na watan August kuma zan gigita rayuwarsa. Saboda haka ba na wasa da aiki. Kuma abu na biyu ina ganin abin da ya kamata mu fita da mota. A'a, yalla bai ka ga mota. To, mu fita mu je mu samu babur ma. Ye? Ko mu samu mashin sai mu tara. Ai, kun dai maganar babur kake. Ai ta kwana gidan sauki ni kana da da babur dina. yawa sai kai wata sallama mai dan kauri in samu in daɗa wallahi zan ma wallahi to wallahi zan ma ka tabbata sosai kuwa hmm? zan yi wallahi ka dai eh, mu je a wannan mu je yawa yawa yawa sai ka faɗa aljihuna ya sa kuɗi ya bincike kawai ya raraka ya bincike shi amma ka sai yadda bai da za ka kine a cikin eh wannan gaskiya ne sai ka bani mashin eh, sai kawai sai ka ma tukwikwiye ma shi <laughs> saboda ina ganin ka guduwa sai. kuma wallahi da san ba ka zo da shawara ai baka sani ba eh. Ka ga wannan ɗauko da kai eh. ai zai gatsiya zai gatsi yanda ake iya aikin nan sanuwa wallahi ina mai tabbatar ma ko da tsiya ko ya ba da wannan kuɗin ko kuma isha rubuci in dubu dubu ne ai <laughs> ai ka bari ka bari kuma ka zo da shawara dali boka wallahi yalla kana zuwa eh. kana zuwa da man karin gume shi kai eh. bakan eh. ni kuma zan duke ki ai yalla bai dan ina ka tukuri tukuri kai ma kan bari ka bari ai ka bari ai ka san ni ba ni fa makalkale wanda ka san kadan gari haka ne ai me ka ci mu biya yau yana da yana mai eh ina cikin ba ko mai ya san ba yana mai ba ko mai ya san ba yana ai wannan da san ba zai wala da yaki tarfata wallahi wannan zai tun da na ga idan na Disamba na ga idan na Disamba da ka san za a yi wa bakara hoto na san wannan zai iya aikin dan sanda haba malam to kai ni kamu ai duk maganar kamu a cikin yan sanda kan a samu wanda ya iya gyallabe da laɓaɓawa da saɓaɓawa da laɗewa da kwanto da tsugunno da tahi tsugunne ba kamar ba shi da lamba. Ina na ɗan latsa zan ci abinci. wancan fan wata ko kaga giftawar sana sunansa Ai yalla bai ai da na dan ku a can. Eh. Na bayar ai kamo shi da sabi shi da eh. sabida wata rana na a'a ba samba ba shi wannan sunansa Disamba. Okay to eh. shine da ai na ba a can din sasantawa kuka yi kamo shi to sai na kuma kura mu da kai ka san yake na eh to so ɗaya dai na taɓa da gani ai barawo ba shi da samban barawo wata rana ran juma'a eh na ga jama'a sun yi suna duban sa ya sato abubuwa da babura ya saci tumaki to ya ƙara da babur yau ya ƙara da babur na gaya ma ai tun da ka dai gane shi kenan eh. ya saci tumaki ya ƙara da mashin yau a nan layin yake ka san shi a ni ban san gidansu ba kawai dai ran juma'a ne na fito daga cikin gida kawai to kar ka kare ce kar ka kare ce ai kai wallahi wannan gaba ɗaya ni ne ma ta san ba billahi lil haka kurin haba da haba da Allah haba malamai wai ni ya akai ma haka kurin haka kurin ɗauki babu ɗina mai wanda ban sani ba wannan fa shine ku maganin ɗan sanda mai kuɗi wallahi da ka zuwa ta demotion haka kurin shi da kara sai kurin na zo na rigan gaba haka yamin rigan gaba da kuma wallahi lon na karba ban gama biya ba wallahi tallahi lon na karba ban gama biya ba to ai wannan ba ni ne da sauki wallahi ba kuma na ce yar kwaduwar ko ni ne dan kwaduwar ban sani ya ce yar kwaduwa na ta kai dala tell Garba. Yes, Bai kamata a ce kana cikakken ɗan sanda a ce sibilin yi maka wani ba. Saboda haka, ina sibilin ɗin da aka ce ka taho da shi, farau. Sa'ilin nan ina mashin ɗin hukumar ɗan sanda wanda ka salon a gama biya ba. Ah, wanda ya zo ya kawo karan nan wallahi sai ka bi ka bi ke rabe to kuma da a ƙarshe sai ina ma ba shi haya sai na ba haya fashi haya fatin muka yi da shi kuma duk ranar litinin zai ke kawo balan ko bana nan zai kawo ban sabul garba yasa wannan kakin da yake jikinka kakin gwamnati kuma yana da daraja da matuƙar fa'ida ka yi alkawari za ka kare haƙƙin gwamnati shi sa ka ɗauke shi ka saka shi a jikin ka saboda ka ba zai yiwu a haɗa a ringa haɗa baki da ku kuna lalata mana aikin jami'an tsaro ba wani abin da kai kwata-kwata ba shi da cikin tsarin jami'an tsaro duk jami'in tsaro na gari baya ya ƙidar ya yi abin da kai inspector constable garba a tafi da shi sel

ni fa haya fatir na bayar nan sai dai ga durin ko wannan nan fa zai kawo balan din nan fa mun riga fa mun riga fa mun yaje jan ya fa gaba yake na oga riga yan kokoci ne kula da yi karba kai ga mun wannan ba ba ba la haula wala quwwata ni ne ni ne ni ne wallahi ni ne ni ne

na gode mai gida mai gida ka fito fito ga kwarto fito ka fito zai haura fito zai haura ka in bishi ya mauje ni ka fito ka fito malam ne ya hauro mana gida cikin dare ka shi can zai haura ka duba ka gani na shiga uku an fasa aure na ban malam ne wallahi mun ina neman sa ba matakin da zaka dauka sai daman kana neman sa ji wani asara me ya faru na'am yo ga wani abu nan muna ji bambara koyo namiji da suna hajara mun ina neman malam zai min lahaula kafa Wacce wace lahaula me za ta tsina na maka wacce ce ba mu rubuto mun ka maka ba malamai nawa nake da su sai wannan farin buyagi shine zai ce zai rubuta maka wata lahaula yanzu to ga shawaro mana gida yayi inda na samu shantin shantin ki umma wallahi sai na rida mai sai an ziyarci emergency da sanyin safiya kai shashi Allah ya tona asirin ka munafiki ashe nan kake zuwa ka tadda mu ta yiwu duk mun yi kwanciyar wangwar ashe a banza nake fita kake hange na munafiki yau Allah ya tona asirin ka tsohon na yau mun gane akwai lauje cikin nadi kai sakare kai sakare wannan ai gangan inda ka samu shashi shadda a gida to in aka bi da Allah ni rabu da ni da Allah rufe mun baki takaici auren asararren namiji wallahi daga baya kenan sadaka da karuwa tsoro dai an riga an gama ji a ce an yi abu ko a jikin ka an ya kushi kausa to ni bari na bi shi ah, wallahi tallahi in ya taka saka wallahi ba abin da za wa wa wallahi tallahi na ramba shi da muhucin ma da nake bibita sai ya ziyarci emergency da sabbin safe na shiga haka ga mu je da Allah da mun baccin bai shan ba haba baccin bai shan ba kika tashi asara sajida ka shigo cikin gidan nan da wannan Inuwa kace. Wallahi na kasa bacci na rasa me yake damuwa. ka ka san da wannan sakandaren? kawai abin da nake son da shi shi tun da iya musu da kuma da wani auren ki shiga ki haɗo kayan ki kawai mu zo mu bar gani. Za mu haka. Mu haka. haƙuri mu ci gaba da addu'a don Allah ya kun jiwo za mu aure. لا إله إلا الله محمد رسول الله Yeho jama'a ga kwarto ku zo ku taimaka mana. Dan Allah dan Allah jama'a ku zo ku taimaka mana kwarto. Malam ina kwarton yake? Ina kwarton yake? Malam ina kwarton yake? La ilaha illallah. Dan uba ki me haka da wannan fata. Malam daga ina haka kuma malam cikin tsohon daren nan? Eh? Daga sallawa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ah, malam wannan zani kuma fa. wai malam da kaina kake cikin wannan tsohon dare sandar ashan baka yi kai shekarai kin je sai bawan Allah kara na kawo da aram da aram namu kwarai aram abin da yake ya wuce gona da yi jiya karfe biyun dare saura da talatainin farin wata ya duro mana ta katanga da mayafin atamfa a jikinsa dan karota na biyu ya hauro min gida duk da bakin kofa ta muka ci karo da mala ki dubi Allah hajiya ki dubi annabi dan girman Allah dan girman annabi hajiya ya hakuri wannan magana ta zama ta karshe ka kira min manzan Allah dan amina mai ceton mu zan yi hakuri amma bisa ga larura bisa ga shari'a na je na gaya wa mai na ɗauki shawarar zan je in kai wa polis kuma ta shiga maganar ma a yi a rubuce abu biyu ake ba a na uku mu wannan biyan da za mu hana shi ya uku Allah da ki haƙuri mushi shi arziki baka sani ba mutumin da ya karanci ƙur'ani eh. ya san Allah ya san ƙadimi littafin Allah to karatun zube ya yi. kuma kurman baki shi ya karanta dan shi qur'ani ka same shi nutsuwa kake samu kuma ita kanta furfura Allah ya kira ta da nutsuwa shi kuma wannan shiriri ta ce ta zo mai ya Allah ne ke hakuri mu za ki dubi mutuncin mu darajar mu Allah kiyaye to Allah me sa ki haka ah, ka ji abinda hajiya fara ranka ya dade mun magana haura ce mu ma jiya da dare aka haura ke dakata ba magana da ke ba To na yi shiru. Wato ranka daɗe ofisa zai bebi sanda ne ya kama dukiya ta asiri ce mun ta sace mun dukiya ta ranka daɗe. Malam ka gani ko malam ka janyo ma kanka. Yanzu kai wannan renin ma obai obai da kai har da kalbin da kake ta sace ma kana ƙara magana sai na daɗe kila maka bai. ranka ya daɗe wannan kawai ka bannin kai shiga daren ba baba eh, na so ka tuntu na nan wajen ba nan ba ta ciki ya zai ka takura wa yaya mata zibibi ha son wannan dattijan ku ba ki sansa ki faɗa da bakin ki a gaban al'umma a ga ƴan uwansa da ga ƴan uwanki ki tabbatar da ɗaya in har kika ce ba ki san shi in ya ƙara dawowa ya shigo cikin lamarin ki ni zan sa a danko shi a kawo shi a duk kulle shi cikin al'adu wannan shine kawai faɗa sabon wannan zama na faɗi gaja gyatumar ki ga a wajen nan kaɗai za mu isa shi ne abin ma an ki yi ba kamar a indiya wai mun zo test ɗin soyayya mai ɗan sanda ra'ayina inda ta malam me yasa ka san ba na son ka ka zubar da mutuncinka da kima ka ido na abaki har abada kowace ya mace tana da burin za ta yi aure ta wanda yake son wanda zai kula da ita ya kare mutuncin ta da hakkin ta ya kuma salautar da rayuwarsa a kan ta kuma na ga ka a tattare da malam ta kuma da ita sana. me me me ta kace me ah, ta kace me me ta kace ko ni sun ta wasu tuna me zan da wannan ni ina san in yalla bai a'a to lillahi wa ilaihi mutu malam ba za ta taba sabuwa ba bindiga wallahi tallahi ba zai yiwu ba ko ni wannan ya girma kakana bare ke da na haifa a ciki na a cikin na ma ke ce ta nawa ke ce auta yarinya ce fa karama wallahi tsohon kori ta bata san so ba ba za ki faɗi ra'ayin ki ba madaura auren mamu ne dan haka wallahi sai abin da muka ce addinin mu na musulunci ajiya ya ba mu ya ba ta dama in har tana son shi ya aure ta ah, tunda ita ce tana son shi shi ma kuma yana son ta shikenan ah, hajiya da kake har ƴaƴanki kar wanda ya ƙara shiga wannan kesan a wasu da masu <laughs> wallahi an gode a haba malam haba malam ka zama mana da kima a gaban jama'a ka wata kima da maƙota a wata kima ke gare ku muna da kima mana mana. yo eh, eh, na wata kima kuna son ku raba sannan Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam malam bai kamata ka auro ta ka kullum mu baka zo ka baka mana sai ma mun je tire tire tire disi mun mun lafta hoto ai ranka da tun yarinya ta ce tana son tsoho ai kwalliya ta biya kudin sabulu a san da sani za ki yi ka zama shaida don billahi da zina na wannan daurin auren zara ke kai banza shi ake yi. Eh, ko baka rataye ka ba ma ba za ki magana ba. Ba za ki ba. Yanzu wannan kes ya close. Ta Da o da o.